eh shi haka nake sa rai za su haƙura wannan karan saboda na farko guguwar da ta taso ta neman canji mai ƙarfi ce na biyu wato a cikinsu hukumomin da ake haɗa baki da su a yi abdumagudi musamman hukumar zaɓe da hukumar 'yan sanda da yawa akwai waɗanda sun gaji suna buƙatar canji aikinsu ba zai ba su damar su nuna a sarari ba amma idan lokaci aka nemi su wannan za su san hikimar aikinsu da za ta sa ba za su yi ba don haka za a samu wannan abin nan din sannan kuma wannan abubuwan da suka faru a sauran kasashe tun daga kan ghana a 2008 zuwa kan tunisia da hudu din nan to kasashen da suka ta hakura suna abin nan sun sa wato babu yadda za a yi najeriya banda ita ma ta hakura wannan karan kuma kwadabuwa da suka yi ƙoƙari ba suke an ga inda duniya ta yi ca a kansu akan cewar dole ne su bai wa jam'iyya da ta kada su na tabbatar masu shugabancin najeriya ba za su so su kai wannan matsayin na cote buwa ba wanda zai zama na an sami irin wannan abin nan.